me matsala daga fa'inahu min ma'asihi ne aiko wa qaba'ihi ala nakadin ajili yataqadahu salafan wa ta'jilan ko shi ne hmm? to ai za ka lura ko da yake kila naka ba koma koma ta tashi daga fa'inahu min ma'asihi wannan saƙonsa ne waka ba ihihi ala na kadin ajilin wanda yake cin su yanzu ma'ana kuɗi hannu duniyan kawai yake cinsa yanzu kuɗin ɗin a bashi abun kash a hannu ya taƙadahu yake karɓansa salafan wannan ani kamar bashi aka biya shi yanzu wata ajilar shi bai yadda ya bar aikinsa ba sai a lahira abin da duk ya ba shi yau kaga dai menene daɗinsa wannan daɗi da aka ba shi sha'awar da aka masa a duniya ta abinci da ta mata da ta wane ne da menene a ba ita wannan ta shi shi amma waccan sha'awar da aka ce akwai a lahira mata akwai sha'awar abinci akwai wane ne kuci kayaku shi wannan a ba shi na nan ya taƙa ba hula'ana me to ya ya menene fada farihun eh shine da aka ce shi ma wala ya da'o lillahi shahawa baya barin wata sha'awa wanda Allah ya nawo wa huwa farihu ina mai murna da sha'awa in ya biya ta sururu masururu haƙo ظهرا لبطنه kowanne ka buga ka dubi misali mai sabon Allah ba ko kowanne yanzu ka ce maka barawa ya kulla da aikata bu ya aikata ya kaga murna shi ba ga gane ba hmm? keke ya kulla sai ya dauke maka fa ya haka kana kallo yayi haka kana kallo ka shiga nan yana kallo har ka ga yana kallon ka ka kura masa ido kana jin ƙaiƙayin wancan ya basar ran da ya zo ya samu ya ɗauke sannan malam ya kaga murna da za ka same shi yana murna zaharan wa batanan ka gani ai ba ɗaya ike ba ga wanda kila wata masifa ta same shi wata sha'awa ta same shi lokaci guda abin ya aikata abu ya aikata yana aikatawa yana nadama ya gama yana kuka ai kan gaba ɗaya suke da wannan ba masha Allah yanzu kama akwai wanda yake min wanda ya zo ya same nake baku labari ya yi zina mana yana ce sai shi an ce a kinke nawa ana shari'ar musulunci saboda haka nan don Allah a yi masa shari'ar musulunci ya samu al'asan sai kore shi ya sake dawa samu al'asan shi ka hada ni da malam malam bai sa ba za ka ni ba zan iya zuwa gaban shi ba ka zo kai min hanya in ce wurinsa a yi min shari'ar musulunci ranar dai Allah sai kawo shi malam kuka ike da gaske hawaye sosai da gaske na tsaya na kalli idon shi haka in yana magana ina kallon shi hawaye na zuba idon nan ya yi jajawar a rai malam a min shari'ar musulunci na yi tsira kuma ina da matar ba tsarkake ne a yi min to kaga irin wannan ai sai mu ce kafi ne imani ni da ban yi da nan ba imanin ka yau kenawa tun da irin wannan nadama da yi wanda mutu ya yi abu na yana kuka akan ya saba walla shi fa a yi masa shari'ar musulunci ta ɗauko tarihi na bashi labari halin da ake cike ba zai yiwu ba ai yanzu sai dai mu karanta mu rike sai dai nan gaba kaga kai yaro ne ku tsaya ku yi aiki wa addinin musulunci la Allah Allah taimake ku a zamanin a kafa shari'a in ma ba a kafa ba to ‘ya'yanku ko jikoki su kafa amma yanzu ga halin da aka yi ciki to yanzu ya tsayin cece kai ta tubarwa Allah amma ba maganar tuba ba ni dai abin da ke so da kai ka dinga zuwa karatu a kullum duk yadda za a yi ka zauna mu zauna tun da dai har ka san ni wani abu ne to ka zo ka zauna irin abin da nake da shi ba zan iya gaya maka abin da ke zuciyata ba kuma in na gaya maka ma abinda na iya gaya maka ya maka kaɗan kullum ɓantara ake kullum ɓantara ake ko ba ka da littaka zo a hankali wata rana sai ka fara sayan littattafai daga nan in ma baka iya haɗa baki ba zan san wanda zan haɗa ka da shi haka iya haɗa baki kai ma ka fara mallaka littafi kamar da kowa ke mallaka ta haka muka yi da shi ta kaga wannan ka hada wannan wanda yake murna habba ai na na mun hada ta da wance ita ma nan muka yi karo da ita muka yi menene yana murna ai yarin ya ce mai kokolwa ta kaga ba za a hada wannan ba wanda yanzu a abin malam zina ba ha a gidan rediyo ake ake a wannan ba dubi wannan wanda wanda wanda suka hadu da shi shi yana ce mata kanwata eh, ita ko tana yayana wanda har suna ba da labari yau sun tara sau kaza suna cin abinci ni ba zan iya kaza ba kaza kaza kaza mijinta a ba da labarin mijin tana zuwa gida mijinta ya shigo ta shi ban da layi. yi mai komata kaza ta karba dan da ya daho mata abin da ne ya ta karba ce ce zo je ka bana jin daɗi ta wata aji a gidan rediyo ake faɗi a wannan shi wannan ne ya ɗauko a waya ya zai na faɗa mu shi daga cikin yan garinmu tunan irin wannan aika an ka kalle wannan kasan dina marra yana bin plan yana neman yadda za a yi kaza hmm? yiwu har tana ce masa to in aka samu dayan zai za a ce a kake zubar da shi ni dai na son in gan shi kake zubar da shi ke goya mana shi duk abin da ke bukata zan baki bai kamata wannan dan a kashe shi ba to a ka dai wannan yanzu murna yake kan haɗa tubar wannan da tubar wancan wancan yana kuka da hawaye shaɗan ya ci nasara a kansa ya yi kaza tuban shi ya fi kusa-kusa da wanda wannan yana murna ya hmm? ma maganan tuba ma ta shi kuma ma ba laifin ke ba. Ta kaga laifin su ba zai zama da ba. To irinsa na yake cewa baya tuba. baya tuba irinsa Allah kan shiga tsakaninsa da tuban mu hmm. faɗo shi hmm? min taubati kace gaba kaɗan da yawa ko kaɗan eh wa min tawqatihi inda wance tsaya wa min tawbatihi wa iyabihi ai magana ce ce wa min tawbatihi wa iyabihi wa ruju'ihi ila Allah ala dainin muajjali amma tubansa komawansa ga Allah da dawowansa wurin Allah wannan kan bashi ne ya masa iyaka ma'ana kaza magana ya tuba Allah kai mu lahira ya tuba shi amma shi kawai abu ya zai biya bukatunsa a nan duniya wannan maganar tuba da menene a bashi sai a can a yi wace za a yi a can idan ya samu biyan bukatunsa lahira ce to Allah ya kai ko ba kai du'a yi ba za a fa iza balaga al-abdu haddal kibari hmm? shi kuma ina ne ya ɗaya yi kakkai da yawa an ga wurin ne tukunan daga inda aka tsaye na ga lahaza wa lahaza na faɗi tambaya nan ne wurin ya ce ne misali cewa aka ce a ba ka dirhami yanzu da a bari sai gobe a ba ka dinari ma'anari a ba ka dirhami a nan duniya ko a bari sai gobe kiyama a baka zinari wanne kake so shi ne ce duk ba na so ba na son dirhamin yanzu ba na son zinari, ba na son dirhamin gobe ba na son dinarin gobe ni ba ma dai wallakin rubu a bani rubu in dinari ya sa bani wancan gobe rubu in dirhami ka gane wannan dinari ma yau dirham ya yawa ni rubu'in dinari a kan eh, rubu'in dirhami ke so kan a ce min za a bani dinari gobe kiyama a bani rubu'in dirhami a nan ya shi ne ka gani kaga rubu'in dinari da za ce eh, rubu'in dirhami ko da yake kudinmu zinari ne ko in sule zinari ne kaga ko kuma dirhamin a dauke shi sule a matsayin sule to ya kaga eh, an kasa shi hudu taro kenan tun da shi sule sha daya na sha biyu ne yi sha biyu an ka kasa sule hudu taro kenan hey to a bani taro ni ya fi a ce gobe za a bani dinari fan ɗaya gobe gobe kiyama a bani taro yau ya shi ne Eh, yau farkon wurin yau yau a bani shi yau yau ina awwalu an shiga safa iya ko farkon maraiken nan ma'ana shi da a bashi in ma awwalu subuhin ko awwalu shi eh ya fita to shi kenan wato bala ya kai kolula wajen lalace a ce misalin da ake maka gobe kaza kusan yana ganin wannan kiyama kila faru mutane kawai ake ba magana ce gobe kiyama za a baka kaza a a bani kaza a nan kuma na gobe kiyama kuma muna da irin su a yau ba shi ne muke magana ba haushe ba ka yi kanci kwai eh, a baki ya fi kaza a kurki to nan muna musu dariya muna faɗin wannan kai amma fa wannan akwai so kuma na idan kuka duba duka kamki a yanzu ba ga misalin ga ba da a baka buhun shinkafa da a baka gonan noma wanne kake ganin mutane za su karba to ba irin su ne ba wannan na duniya ne matun ba je lahiran ba wanda yin aka baka gona ya'yanka ma za su gada za ka noma ya'yanka su gada shi a maganan gona wannan dai gona a kyalita ba da bun shinkafa in Allah ya kai mu baɗi ai akwai ni kai kaɗai ne mutum wanda zai iya bani ga wanda ma zai iya bani haka rayuwar mu take yanzu ko menene jama'a ya samu shugabannin mu maimakon su yadda a raya mana kasan nan mu samu sun gwamnati a ba su wani a zuwa ba ba shi ne rayuwar namu ba ai wannan matsalan ba karama ce ba illa dai kawai ba mu iya buɗa ta amma mu buɗa ta da za mu buɗa ta kowa na ciki to ko mun buɗa mu kaɗai muka sani kuma ma mutum ma an gaya masa bai yadda da abubuwa ya ɗaukan shi da muhimmanci kamar bai yadda ba tun da yana ciki da dai an da a turo musu wasu 'yan daloli ko a sayo musu wata motan hawa ga jeep bulletproof sau da gada muna son zamu ɗabi dutse ka ba ce a kuɗi ba kawai kuɗi ba ce a rubuta a rubuce a rubuto a yi stamp ku ta ba an an zace mutane sai suka yi saboda ba sai har ma wani a wace to yanzu abin da za a yi gashi an yadda amma ka ce ka sallani yan anguwa ka kwasa cikin ƙauye ka sai masa jinten hmm. shi kenan yaran an suka fita ka bi su da bandur-bandur ta yi kuwa gaza gaza gaza gaza ta yanku zan buɗe nan ku dinga aiki ku dinga samun kuɗi saboda kaza kaza gashi to tun ka aiki ma bai zo ba ka ba mu kaza mu ce su za su je su share maka wurin ka haƙe kalo da abokan ka tafi can ka zama abin da za ka zama nan ku shi kenan wancan shugaba an ɗaje masa yan daloli motar ta tsufa wannan jajjan ɗin ya tsufa wannan yan kuɗi da aka ba su so sun tarkata sun yi aure sai yaya da zuciya ba 'ya'yan ake zargi ba tsayawa a gyara inda 'ya'yan na sarrafa su aka yi da cancanta ai ba masu arzikin ba duniya ya ka dubi 'yancan da suka gane duk cikin su ɗin na ka gaba wanda banza duk cikin wani direban canis ne aka ce wani canis yake cewa yana so a ɗauko shi a mota a shigo da shi kallon cikin gari malam da aka ɗauko shi cikin gari shugabannin da suka ga ya shigo gari yawa daga nan ina koma gida aka sallame shi aka mai da shi gida ba yake royo malam bello irin wannan jita-jita ba aiki ya zo yi ba yanzu misalin mutum zai je za mu je gona sai mutu ya buge da yawa ice ice muka je yi ba ice muka je yi ba zan sassaɓo magani ba sassaɓo magani muka je yi ba zan saro sanda ba saro sanda muka zo yi ba aiki muka zo yi sai daga na aiki zalla za a yi wani fanga mota sai ya ce shi ba ma fa zai je gona ba sai ya ce da Allah a tahomin min da ce malam Hamisu ka taho min da ce a hanya ga motar banza tafi mun ishe tun da ta akwai a rashi ba zai ba lamarin mu sai a hankali karatunmu na safe wannan karatun ba sabuwa ne tuni da ma haka yake muna dai muka da haka kuma da Allah ya sa a ce ma da a ce an wa ma hanci daga yau da da dama dama to haka mutum kullum duniya yake kallon gobe kaman ba su imani da Allah ba ce muna zargin matanmu yanzu ka kawo in ka kawo gero ka aji ta ce ta ba makwace ta ta yi kunu in ta yi kunu ce a zubo masa kawai ni ba ma sai na sha ba a zubo masa mai gidan kenan in aka zubo mai gidan to saurace ce ni ba ma sai na sha ba kofi ɗaya mako ya shi ni yake sha kofi ta da wayannan yaran shi kenan ta yi kunu ta yi ta da kununta ko kuma ta zubo muku kyauta ba na ka zoke ce ka zo da abinci shi abin nan tun da yake da suna abinci ake ce masa gari ka niko ka kawo masa ka je ka niko da kai mene ne ka zo ka samu musu ce ta ba ta yin tuwon ba ya ta ba wani ta yi tuwon wata mata na iya zuwa ta je ta wuce a mata canji a yi kakara a karbi shinkafa a bata shinkafa eh shinkafa ana kakara da ita ko a karbi masara a bada taliya ta ba da masaran da aka bata ta karɓo taliya ta dafa in ma kai ba tsaye ne ba kai ma sai a zuwa maka wannan taliyan ina ki ka samu taliyan sai a wata taliya sai wata na ajiye cuta kan cuta lalace kan lalace mugunta cikin mugunta rayuwa dai gata nan sai dai ku yi haƙuri kada dinga jifanku da ciwo na <laughs> alhaji ba wasu ɗai to ko nan da suke yin haka mutum ya zauna yi abin haka akwai alama bai da tashin jama'a ba ba hau no ba a cikin mulin. Duk wannan babu ba boka ne wani tare da su An ka zan ma ba dole ka ce masa alaji ba ko ka ce masa Allah ya gafarta malam ka tafi da nisa ni wannan mai faruwa a dan tsakanin mu kanana ƙanana nan wanda suke shafan mu yanzu suka bi damu ba wancan dama musulmi sai ke ba ma ba sa cikin mu ba ma cikin su duk wanda ya bayyana wannan zamu za mu baran baran da shi to haka yake wallahi mana haka yake amma ni dai wannan abin da ke gudanawa tsakanin mu da iyalan mu da tsakanin mu da daluban mu da tsakanin mu wannan mu'amalan da muke ni isa su damu na ka gane ko wa'ancan can suke nesa amma abin da ke gudanawa tsakaninmu da ɗalibanmu da tsakaninmu da matanmu da tsakaninmu da ‘ya'yanmu ni shi fi damu na tun da wancan dama can ba mu da iko da su ba mu da alaka tare da su wanda duk zai yi wannan aikin a cikin mu sai ya fita ya nuna tofa ba ni da alaka da ku na yi abu ne gaban kai na tun da ya san ba a koya masa ba nesa suke su amma wa'annan su ne wanda muke zaune tare da su ita ce musifar da za a tambaye mu ita ce wacce take ci mana take ci mana tuwo a ƙwarya ita ce take ci mana tuwo a ƙwarya amma abin da wannan bai shafi kawai na can nesa shi nan wannan ai mai sauƙi da kuma sau namu ya fi damun mu ci ruwan da ido ke kashe ne ruwa duk ruwan da bai doke ka ba ruwa ne ba ruwan da ido ke ka ne ruwa in ji bahaushe ana zuwa ana shigo da shi amma dai yanzu inda wannan ya gyaru sai mu ji daɗin tare wancan ku ai mukan yi karatun su musamman amma ba irin wannan karatun ba na nan ba eh wancan sa daban ba wannan mawdu'in bane ba ka san ai misali aka ce mahaukaci ne hada wuta da rana aka ce ya aka yi ke zamanin abu a yi shi rana ta take haɗa wuta jingiri zauna yana jingiri tunda dai zafi na sha zafin gaba da to shine ne nan mawuzu'in mu bai da alaka da tashin kiyama bai da sai an ma ɗan ɗaga shi tukuna to wa'annan mutane ne ya kai su ga yin haka me isa kai ka fi san na yanzu maimakon na gaba in ce saboda ban yi da kai tashin kiyama ne ba a kaga nan ba za ga mana haka ba Mai isa aka baka buhu ka zaɓi buhun shinkafa a kan fuloti ba zai ce maka ban yi da ta yi aljama ne bai isa na yaka wanda yanki yanzu fuloti aikin banza na mutu kafin wancan fulotin yi ba kaga bai ce maka haka mutanen da muke da su a nan dai cikin masallacin kamar kana neman mai karɓar buhu ya bar fuloti a nan masallacin za ka samu in an matsa ce gawa ne nan <laughs> hmm? nan matsa da wanda zan nuna ya fi son abin nan ya fi son kifi a takarda maimakon a bashi fara a nuna masa lafi na ga wannan yaren turanci na yakon zanci tura ne masu wannan karin magana a turanci can cikin turai aka same shi da ka ba mutum kifi ainihin abin na ka nuna masa lafi da fafan ka ba shi kallin da fafan ka ba shi wannan ya fi ka ɗako kifi ka ba shi to shi muke so mu yaƙa mu cire shi daga cikin mu mu ma kila inda rabu wata ran mu zama mutane in mun daga ta wancan ba za mu zama mutane ba da mun gyara kanmu za mu iya yunkurin nufan kowa kamar yanzu a za ka nufa in ka tafi kai kaɗai za ka tafi faiza balagal abdu haddal kibari idan mutum ya kai martaban girma tsofa kenan wada ufa nazaruhu gani ya yi rauni sai da gilashi gilashi wa wahad hu Ƙarfinsa ya yi rauni ga mun za a tashi sai an daddafa sai an daɗe gaba za ta koma inda take faɗi Hmm? nazaru ne a wurin din a wani kofin haka yake wadda ofad basiratuhu a nazaru ne kaga basira ai kwakwalwa ne can ganin ne kaɗan ya rauni gani da ido shi ne ya alamar tsufar kaga da yin wala umar ba da gilashin sa ba shaura ga gaya rama ma <laughs> za <laughs> ka ji gaskiya ji ta baki da zai ka ji gaskiya da gilashin ma wata rantsa ya ake wallahi da gilashin ma sai kaga wani kututture ya hau kan rubutu wani kututture ka shafi shi ba zai fita ba sai dai ka rufe idon ka buɗa in kai sa'a sai gaba kututture kututture ne zai hau kan bakin to tafiya ta tafi mawahar kowa hoto ƙarfin da muke magana shi ma dai haka wa kada aujabar lahu tilkal a'malu wayannan ayyuka sun wajabta masa kowatan fi gayyihi hmm? wa kada aujabar lahu tilkal a'malu wayancan ayyukan sun haifan masa da ƙarfi fi gayyihi ya tsufa ya bai bugani, gani me ya gani amma a kai da nan akai wai misalin ba an ce ministan abuja da ya rusa wani gida ba yan arewa ne ai suka samu tsofaffin suka shirya wani kulob ne da ce zuwa da matasa yan shekara goma sha yan ashirin yan mata yan ashirin yan sha su ne aka ajiye a wurin ɗin in dare ya yi nan za a buɗe su zo suna rawa suna kallo ɗalibashi ya yi abin za a yi wanda shi ba za a faɗe shi ba fadin da ake a wurin kenan da menene ya tashi zai magana to manya ne a wurin ya yi ake generaloli tsofaffin retires kaza wane ne kaza su suka taru suke harkokinsu ba wanda ya isa ba alkalan nasu ne masu gadi nasu ne menene duk yaransu ne shi kuma ya tsaya ya rusa wannan gidan ya ba da umarni a rusa aka ce an je kotu a bari ce kotun nan ya san abin da ta yanke sai ce a rusa a shari'ar daga baya ka rusa wurin sannan kuma aka fara shari'ar daga baya shine yana bin majalisa majalisa na ce kuro kamin Allah wallahi sun tuso ne a gaba aka fara rubuce-rubuce amma mayar da abuja makka amma mayar da abuja madina amma mayar da abuja kasan musulunci dubi fa fasadin da ake ma ma tubutin wallahi ta al-ayyam to wa'annan yanzu wa'annan za su tuba Mallam musa ya labarin tuban su tsofaffi ne aka ce ido sai da gilashi jiki sai da dafe-dafe wane ne sai da kaza wane ne sai da kaza amma kuma ga abin da suke su tara ya'ya daga kila shekara sha zuwa ashirin suna kita ba su yi tsirara suna rawa suna kallo a'a ba su ba su kakka koda su labu da su kawai malam duk ɗaya suke Allah ya jikan wani wani yaro na amma ba yaro ne ba yace malam nace mm, soja ne shi ma bi ma'anar kalima ko a cikin sojan soja ne sai ke ce ce malam labu da janarolin nan bakin su da a ciki yake na gane hausanka ma'ana ne inda ka sani dan gefe ne can saman nan bata gyaru ba ba bata gyaruwa irin wannan na do misalin za ka iya sama ce wannan bai cin hanci ga ku suna cin hanci to a cikin kuma akwai tsirarin da ba sa cin hanci ga bello nan ya gane ku a ce maka kaza yi ki a ce maka kaza yi ki sai an ba shi kaza to ba irin wannan ba yanzu wannan hakan ta tsallake wancan muna maganan wajen zina ne wajen kaza ɗinsu ne wajen menene ɗinsu ne kuma mutum na haka ka sani saboda haka nan wannan abin nan din ga abin da ya same shi amma wa'annan abubuwan suka dada karfafa masa wa da'afan fi imanihi sai da rauni a imaninsa hmm? eh barnan karfin barnan kaga ba lokacin kuwatan fi gayyi amfani da mukaminsa ba eh? yana da amfani da mukaminsa ba shi kaza ne don haka nan dole da ina zina boye-boye da zai ɗauko yarinya ne ko ya tsakko yaro ya tafi so ka za a ɓoye to yanzu ina da mukamin da a fili ma za a yi saboda mai gadin garin yaron shi ne sarkin garin yaron shi ne shugaban yan operation kaza yaransa ne to gaga zai amfani a fili gaga bai kara masa gayi ba da ya ɓoye yanzu ko a fili yake sha killace wani wuri a ce nan ba a da ikon shiga wata afan fi imanihi yana daɗa masa rauni a imaninsa sarat kalmalakati ga wannan sha'awa ta shi da wannan ɓana ta shi ta zama kamar mallaka malakatan lahu akwai abin da ake ce masa malaka ya za a kira shi da hausa ba wannan mallakan ba shi na ce ma ba wannan mallakan ba ka yadda ba shi ne ba yauwa malaka kamar misalin mutumin da ya saba yana zuwa karatu a nan ai ba sai ya sha wahala ba ba sai ya ce gobe da karatu ba komai ya riga ya shirya shi kaga an zonan in zauna in yi wannan buga-buga din ya zama malaka a gare ni na riga na saba da shi na mallake shi ya zama jiki to shi ne malaka shi ne ake ce masa malaka ba wancan malaka da ka sani ba tun da kalma ana amfani da ita lokaci cikin wasu abubuwan abun ya zama jiki a gare shi ba zai iya bari ba jini da tsokarsa da ƙashinsa ba zai iya ba don ko da ba ni da lafiya ma lami dokance don Allah malamin baka da lafiya ka daina koyewa ka zo wurin mu ka zauna muna jin daɗin a ce a yi karatun kan muna kana zaune kana kallo gaskiya ne ina son haka amma muskilan wannan ya zo ce mai sannan jiki wannan muskilan ce sannan jiki wannan ya zo sannan jiki to shine muskilan sai an gama komai wani sake biyo ka a jikin lami da wani za ka iya ka shirya ka mafa sai dai ka iri ta shi ne to na yadda yanzu zan zona in zona in janyo ko zan janyo in na janyo ko na janyo gindi daga ɗaki kakkace za ka taɓa ni in ina son ka taɓa ni zan ce ka min kaza in hau kai amma ka gane na jin gindi ka ban ni in zo na in zauna in ina son tashe ka a wuri zan iya tashin ka wurin in je mai son tashe daga nan ja jikin da nan wurin fa’in jingina an zauna jingina a ta karatun ku in an gama shi kenan an zan iya ce imana du'ayi in yi du'ayi da zan iya amma kada wani imin haka su bakanye ko hankali ne ba su wannan abin da ke maka shi ke rara mace ciwo wai ya ce soyayya ce rashin hankali dai in na yi du'ayin da wannan in sallah ina sallah idan ina son yi magana da wani zan iya magana da wani kila an yi sallah an ga wance a saman mai kita sun na fan dogari kaza kaza kaza kaza kaza kaka ce za ka biyo ni amma daga nan ta ce malam kenan shi kenan ce shi kenan na ji daɗin tsokani wannan tsokani wannan sana maka wanda biyo ni in ja jikin ya shiga ɗaki ka kaza kuma kwankwan salama alaikum ya jikin kafa gani a nan to ka kyale ni da na fito dinnan na zo na zauna dukkan duba ni kenan wa ma malam aka zo aka fara ka amma wannan ya zo ya buga wancan ya zo ya buga wannan ya zo ya buga wannan ya zo ya buga daga can ma sai ka ga wani ba ma karatun zai zo ba za a yi zuga daga uwa duniya a zo ana zuwa ana neman ana ya jikin me za a yi ma ya jikin zai warkar da kai ne to shi ne amma in kun shirya da yanzu za ku iya shirya yi min irin wannan in zo in zo na kada wanda ya ce min komai to shi kenan ban da lafiya zan iya fitowa sai dai ta kai lokacin da ba zan iya fitowa ba in akwai irin wani nau'in da ba zan iya fitowa ba to zan ce muku yau ba zan iya fitowa ba lamido a yi haƙuri bihaitu la yutamakkanu min tarkiha abin ya zama jiki ya zama mallaka fa inna wa latin yawan aikata abu turutil malakati ta ji santa yawan yin abu na yi kan jiki a gare yanzu ai kaga duran da na duba a masallaci ba kaga zuwa masallaci ya zama malaka a gare ka inda yana duba bangan ka ba ɗan karamin rikici aka yi sallah aka zo nan ban ga kayanka ba to za a fara tambaya mai ya faru ina ya tafi a'a don da yan sanji mai kafa ya ce min dama za shi anguwa ba zai samu zuwa ba a kowane rikici can gan hmm, wasa an yi kaza zai tafi je ya gano yaya lamarin yake shi kenan gana ce ya eh, to to Allah lafiya Allah ta gaba magana ya zama malaka ya zama jiki to su wa'in san saƙon Allah ya zama jiki a gare su ya zama malaka ba za su iya barinsa ga tsufa ba kafa ba ido ya yi rauni kunne ma ya yi rauni ba ga sai ga tsohon shekara zai na auren yarinya duk da dai aure ne ba matsala amma dai kai daga ne akwai wani abu tare da shi tsofai tsofai sai ga ya kuma ya aure yarinya shekara tasa'in shekara kaza ga ya'ya ana da su menene ana da su duk da aka kila ga sauran mata ma a sauran mata sun yi gwanjen su a kawo masa wata yarinya hmm? kaga na ko ana koyi wani abu to dama dama ma da yake aura yi to inda zina ya saba da ita ita ma haka ne lamarin ki ba jiki ne ba kuɗi ne akwai ita kotoran emang zo la tawdil malakati wala wa eh, tawdil malakati fatabaka lin nafsi hai arasikha sai ta bar wata halitta a jiki ta wa malakatun sabita fil gayi. ga kanan wajen ainihin batan wal ma'afi. wa kullama sadara minhu wahidun minha duk yayin da ɗaya daga irin wannan ya auku daga gare shi asara asaran sa'idan ya daɗa murna ya ce nasaran kaza ala asarin qablahu fa yaqawa al'amuran sai ga suna karfafa fa yaqawa al'asarani wa halum majarra ka duka fa ya hajimu alaihi dafu daga nan rauni sai izo ibita kansa wal kibari da tsufa wa wahalar quwwati da raunin ainihin ƙarfi ala hadhihi alhal fayantaqilu ila Allah bi najasatihi kaga wani haka zai mutu da dattinsa wa awsakha da kazamtansa wa adaranihi lam ya tasahar lil bai samu tsarkaka zuwa ga Allah ba alallahi zan zannahu bi rabbih me ne zaton ubangiji zai masa ki mu tsaya nan ku